arsenal ta yi wa jarar da kungiyar ballon kafa ta ac milan a gasar cin kofin european league wato gasar cin kofin kasar zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 karo na biyu arsenal ta samu nasarar doke ac milan ne da kwallo uku da daya a su ta biyu inda a su ta farko arsenal ta doke ta a gidanta da kwallo biyu da nema hakan ya bata damar samun kwallaye biyar ita ac milan tana da daya victoria pezon kuwa ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta sporting ne da kwallo biyu da ɗaya sai dai hakan bai bata damar zuwa zagayen ba wadan tuni kungiyar kwallon kafa ta sporting a gida a gidanta ta sha kwallo biyu da nema kwallo ɗaya da ta sa a gidan kungiyar kwallon kafa ta victoria bai zan ya bata damar samun kwallaye uku da biyu don haka sporting ta samu zuwa zagayen gaba. ita ma kungiyar kwallon kafa ta zane sun tashi can jaras daya da ɗaya su da kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig rb leipzig din su ta farko ta doke ta da kwallo biyu da daya wannan ya ba da dama kungiyar ta rb leipzig na kasar jamus take da kwallo uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta zane tana da kwallo biyu atlantico bilbao ko ta sha kashi ne a hannun marcel da kwallo biyu da ɗaya wanda aka karawansu ta farko hakan ta faru inda kungiyar kwallon kafa ta marcel ɗin ta doke ta kwallo uku da daya hakan ya bata daman kwallaye biyar ita kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao na ƙasar spain tana da biyu kungiyar kwallon kafa ta dynamo kif kuwa ta samu ta sha kashi a hannun lazio ne da kwallo biyu da nema inda a gidan lazio aka tashi Changeros biyu da biyu hakan ya bada damar lazio tana da kwallaye hudu ita kungiyar kwallon kafa ta dynamo kif tana da biyu don haka lazio ta samu zuwa zagayen wasa wasannin gaba kungiyar kwallon kafa ta locomotive moscow kuwa ta sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da kwallaye biyar da ɗaya wannan shine ya da dama kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid din zuwa zagayen gaba inda a karawa farko ta doke ta uku da nema ya bata jimillan kwallaye takwas da daya kungiyar kwallon kafa ta salzburg ko sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da borussia dortmund sai dai tun a gidan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund salzburg ta doke ta kwallo biyu da daya hakan ya bata daman zuwa wasan zagayen gaba kungiyar kwallon kafa ta lyon kuwa na kasar faransa ta sha kashi a hannun csk moscow da kwallo uku da biyu sai dai a gidan kungiyar kwallon kafa ta csk moscow lyon ta doke da kwallo ɗaya mai ban haushi amma wannan bai ba da dama wa kungiyar kwallon kafa ta lyon din haurawa ba domin an tashi a wasan kimanin ko kuma jimillan kwallaye uku da uku kenan sai dai ita csk moscow na kasar rasha ta samu nasara domin ta jefa kwallaye har guda uku ne a gidan kungiyar kwallon kafa ta lyon ita kwallon ɗaya ne tak ta jefa a gidan kungiyar kwallon kafa ta csk moscow don haka CSK Moscow ta samu zagayen gaba. a yau din kuma an fi da jajjawalin gasar cin kofin na zakarun nahiyar turai da kuma na european league kamar haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona a wasan kusa da na kusa da na karshe da su haɗu da kungiyar kwallon kafa ta as roma ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta sabiya da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ne na kasar jamus sai juventus su kara da kungiyar kwallon kafa ta real madrid kungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa za su fafata da takwarorin su ne manchester city na kasar ingila za a buga wasan ne ranar uku ga watan afrilun 2018 a wasan farko wasa na biyu kuwa za a buga shi ne a wasa na biyu kuwa za a buga shi ne a ranar ranar goma ga watan ranar goma ranar goma ga watan afrilu na shekara 2018 haka a bangaren european league din an fidda jaddawali kamar haka inda kungiyar kwallon kafa ta lazio za su fafata da salzburg kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ko suna tare da sporting arsenal na su karɓi bakuncin csk moscow sai kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig na kasar jamus fafata da kungiyar kwallon kafa ta masai su kuma za a buga wasan ne ranar biyar ga watan afrilu da a sake dawowa bugawa a wasan zagaye na biyu a ranar sha biyu ga watan aprilu da muke ciki na 2018 har ila yau a yau za a fafata a wasannin league league na nahiyoyi daban-daban inda za mu fara da nahiyar da inda za mu fara da kasar spain a kasar spain din bangaren la liga mako na 28 a yau za a buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta Leventus za su karɓi wakuncin Eba da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa an wasan mako na 27 kungiyar kwallon kafa ta Freiburg suna tare da Stuttgart da misalin karfe 8 da rabi na yammaci. faransa likuwa na kasar faransa mako na talatin kungiyar kwallon kafa ta monaco da misalin karfe tara saura kwata na dare za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta lille iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya